واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واصطن بسنته ودعا بدعوته وصار على منواله الى يوم الدين وبعد اخوة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا ita تأكو قوة ta من البركة رانر جمعة kuma a wannan shekara ta dubu da hudu ashirin 1428 za mu ci gaba ne daga inda muka tsaya muna cikin suratul anbiya za mu tashi aya ta arba'in 43 am lahum alihatun tamna'uhum min dunina Allah ya mana muwafaka ya sa ƙur'ani ya zama jagoranmu mu duniyar mu da lahira ya sanya mu cikin masu karanta shi ya ja su zuwa ga alkhairi zuwa ga aljanna a'a ba masu karanta shi ba kuma ya ja su zuwa ga wuta wal iyadu billah to malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قال الله تبارك وتعالى أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون am lahum alihatun wannan ayar ci gaba da bayyana hali ne na mushrikai masu butulci masu kafirci wanda aya ta gaba inda biyu da Allah ta'ala ke cewa qul man yakla'ukum wane ne ke iya ba ku kila'a ko kala'a kariya to bayan wannan ne sai Allah ta'ala ke cewa am lahum alihatun tamna'uhum min dunina al-imam shaukani alaihi rahmatullah cikin fathul qadir al-jami' baina fannai riwaya wa yake cewa lafazin am lahum dinnan wannan am munqati'a ce wato kamar an katse ta ne daga abin da ya riga ya gabata na jimilla ma'ana kamar ka ce bal ne an gane ko ma'ana rabu da su kawai ai sun riki wasu allolin ne da wai suke kankange su ga barinmu haka ya kaddara ma'anar ma'ana amlahum alihatun tamna'uhum min dunina لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون الإمام Abdurrahman bin Jauzi alaihi rahmatullah cikin littafinsa wato Zadul Masir fi ilmi tafsir sai yake cewa dangane da ita wannan aya ta arba'in da uku akwai abin da yake cewa akwai takdimi da ta'khiri shi ma ashaukani ya koro irin wannan magana amma ya kawo magana a matsayin abu na ƙarshe yake cewa waƙila fiha taqdim wa ta'khir amma shi ibnu jauzi alaihi rahmatullah sai nuna cewa ma'anar ayar ai am lahum alihatun min dunina tamna'uhum taqdirin kenan haka za qaddar amma ayar a yadda ta zo amlahum alihatun mhm, tamna'uhum min dunina shin suna da wasu iyayen giji ma'anan aliha iyayen giji da kafirai ke komawa zuwa gare su suna neman taimakonsu da agajinsu da tanyansu to kuma wanda kaga wannan shirme ne saboda wanda aka rike shi a matsayin karikici na bauta ba Allah ba ba'ufa talib wal matlub mai neman da abin neman dukkanin na ne to in koma muku kan maganar shi al-imam jauzi inda yake cewa ma'ana akwai takadiri da ta'akhiri sun riƙe wasu alloli da ke hana su ga barin bauta mana sannan kuma sai ya sifata allolin da rauni yake cewa la yastati'una nasra anfusihim yau ai su waɗannan gumaka da kafare suka riƙa a matsayin iyayen giji su a karan kankin kansu ba sa iya agaza ma kansu ma'ana man la yaqdiru ala nasri nafsihi mimma yuradu bihi fa kaifa yansuru ghayrahu na'am man la على نصر نفسه مما يراد به فكيف ينصر غيره هذا سؤال wanda ba shi da ikon ma kare kanshi daga abin da aka shirya mai in ma mara kyau ko mummuna ne bai iya ba kan shi kariya ba to da ƙaƙa ta ya kuma zai iya taimaka ma ainihin waninsa ضعف الطالب والمطلوب ta bakin ka. yau mai na sama ya ci bare ba ɗan tari na sama wanda ke kan ɗinya wanda ke kan ɗinya ko tsada ko aduwa me ya ci tukun bare ɗan tari ai kun san ɗan tari ko hausa ce shine ibn nuzi ke cewa bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci wannan to sai kuma ya sifata gumakan nasu da kasawa ya ce la yastati'una nasra anfusihim kaga Allah bai ce la yastati'una nasrakum ba domin tayo idan ka ce ai ba za su iya taimaka muku ba to akwai yiwuwar za su iya taimaka maka su kansu karan kansu to sai aka kore ma taimakon ga karan kansu ballantana wani shi ne bahaushe ke cewa in kora tana maganin zawo wai taimakanta gaskiya ne wanda ya bauta ma gunki aiwawa ne garan homatsi ne mara tunani ne ƙwaƙwalwarsa juyayya ce shedan ya wanke masa hannu a ka ya masa fitsari a kwakwalwa domin dan me za ka ɗauki bauta ka kai ta unguwar da ba ta dace ba saboda ka amlahum alihatun tamna'uhum min dunina la yastati'una nasra anfusihim ba sa iya taimaka ma kansu su kansu da kansu wala hum minna yushabun walahum haka kuma su dinnan ba masu saboda wala korewa ce ita wannan wawan atifa ce harful atif wato ita wannan wawun ta zo ne ta nuna maka kulluwar janibi biyu kan hukunci ɗaya dama wannan na daga cikin aikin ainihin a al'ataf kamar yadda al'imamul hariri ke faɗa cikin mulhatul i'rab da ya zo magana kan babu tawabi sai ke cewa me ya ce wal'atfu wattaukidu aidan walbadal tawabi'un yu'rabna i'rab al'uwal da al'ataf da at da albadal an gane ko ana kiransu tawabi yu'rabna i'rab al-awwal ana musu li'irabin da ake yi ma abin da ya gabata ne makasudin koro wannan magana saboda Allah ce walahum minna yushabun ba sa iya taimaka ma kansu gumakan kaga ya kore musu ƙarfi ya sake kore wani ƙarfin ta hanyar kawo wawul ataf wannan wawon ne yasa na ambaci wannan baiti daga cikin mulha wal atfu wat tawkidu aidan wal badal rawabi'un yurabna i'rabal uwal da atafi da taukidi da badali dukkaninsu ainihin masu biyayya ne ana musu lirabin abin da ya gabata idan ka ce ja a yusufu wa muhammadu yusufu kaga ma'tufun ne alai ba haka bane ma'tufun alai saboda utifa muhammad ala yusuf bi dalili ityan harf harafin da ya kulla alaka tsakanin su ita ake kira conjunctional a cikin nahawun turanci ko kuma english grammar ma'ana harafi ne da ke zuwa ya kulla alaka tsakanin janibi biyu kaga muhammad za a masa irabin na farko shine ma'anar wal atfu wat tawkidu aidan wal badal tawabi'un yu'rabna irab al awwal to ba wai a ismi ne ka hata cikin fili. to can da Allah tabaraka wa ta'ala ce wala hum minna yushabun bayan gumakan nasu ba su da ainihin karfin taimaka ma kansu to wala hum kuma har yau su dinnan ba masu to ma'abota ilimi sai suka ce to wa ake nufi da hum dinnan ne wala hum an gane ko al-imam shawkani alaihi rahmatullah cikin alfatih yani fathul qadir sai yake cewa ana nufin kafiran makka ne walahum minna yushabun ko dai ana nufin kafirai ne na makka wa hadha huwa al-aqrab ila dalil shi yafi kusa zuwa ga dalili kuma wannan ita ce ruwayar da aka samu daga habrul umma abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu arda na biyu suka ce ana nufin al-asnam ne wannan magana qatada ce amma galibi mukan fifita maganar habrul umma ala kalami ghairihi bisa maganar waninsa in aka zo majal fage na tafsiri tunda ba qatada ba ba ibn abbas shi kanshi ba Allah ya kara masa yarda almajirinsa mujahid kawai akan ce idza ja'aka tafsirun an mujahidin fa hasbuka bihi tafsira ai idan fassarar qur'ani ta zo maka daga mujahid almajirin ibnu abbas to ya ishe ka tafsiri yace domin na kammala karatun qur'ani hasso uku a gaban ibnu abbas tun daga farko har ƙarshe ba na zuwa kan wata aya ko wata kalma sai na tsayar da shi in nemi bayani karatu min gilafin ila ghilafin kenan to ba shi ba balantana ce ibn abbas to shi dan abbas allah kara masa yadda ya tafi akan cewa walahum din nan ana nufin hum lamiri ne da ke koma zuwa ga ahalu makka ko ba gane ba ne din ya ce am lahum آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم أي أهل مكة منا يسحبون ko kuma ka ce walahum yana nufin gumakan ne maganar qatada walakin sabaqa an dhakarna anna kalam ibn abbas muqaddam wa mufaddal wa mu'thar araftum walahum minna yushabun yo ai su ba masu iya ba kansu kariya bane daga gare mu ibn jauzi alaihi rahmatullah da ya zo kan fassara yushabun sai da ya koro bangano guda hudu kuma na mamaki duk sun yi kama da juna dukkanin su lafuzza ne mutashabika mutadakhila mutaqariba farko ce yushabun ay la yujarun ba a ba su mujawara ba a ba su kariya daga gare mu wannan fassarar yujarun haka al'aufi ya ruwaito daga abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda har ma ibnu qutayba yake cewa ai la yujiruhum minna ahadun wala hum minna yushabun ai la yujarawna minna ba mai iya ba su kariya irin ta makwabtaka daga gare mu yace wannan ita ce ma'ana ta farko ta yushabun ma'ana ta biyu ay la yumna'un ba a hana su ma'ana wahidi akhi yujarun yumna'un duk abu ɗaya ne na uku yunsarun yumna'un yunsarun duk abu ɗaya ne na hudu su ce yushabuna bi khair ba zai taɓa yiwuwa wani alkhairi ya abuce su ba larabawa kan ce sahibakallahu bi khair ma'ana Allah ya aboce ka in suna nufin Allah ya baka wani abu kamar da sukan ce nawaka Allah bi khair nawaka ai qasadaka Allah bi khair kenan sukan ce nawaka Allah bi khair ina fata an gane ko saboda haka wannan kenan kuma har yau dangane da ma'anar yushabun ana nufin wato ainihin taimako ne ko tanyo mawaƙi na cewa yunadi bi ala sautihi muta'awwidan an gane ko liyushaba minna warrimahu dawani yunadi bi ala sautihi muta'awwidan liyushaba الشاهد من الشعر ليصحب minna منا والرماه dawani wai ya ƙwalla mana kira liyus haba minna don ya samu taimako daga gare mu warrimahu dawani a lokacin da ya ga wato hanci hanci na masu sun rincaɓo za su caccake shi yana ku bani agaji me ake nema a cikin baiti ɗin liyus haba minna an gane daddai su nuna maka ainihin ma'anar lafazin walahum minna yushabun saboda haka kenan aya ta ƙara nuna maka wato kasawan kafirai da rashin cin nasararsu suna tsammanin suna da iyayen giji ne da za su iya taimaka musu daga gare mu to ba haka lamarin yake ba ba su iya agaza ma kansu da komai ballantana su agaza ma kansu in suka ɗauki misali idan ka fahimci cewa eh wannan aya ta sauko kan kafiran farko ne eh haka ne amma ƙa'ida ita ce al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab a har kullun qurani in ya sauko ana la'akari ne da gamewan lafazin ba wai specific reason dalili wanda yake na ƙasa-ƙasa wanda a kansa ya sauko ba domin ƙur'ani littafin jiya ne littafin yau ne littafin gobe ne littafin har Allah ya naɗa ƙasan shi ne ya dace da jiya ya dace da yau ya dace da gobe ya dace da kowane irin zamani da kowane irin wada'i saboda haka idan aka koro aya da ke bayanin abin da ya faru game da mutanen farko za ka iya samun alaƙar hukunci na wannan aya kan abin da ke faruwa a yau ka ɗauki misali da yawa daga cikin ƙasashe na musulmi a shekarun baya a cikin shekarun saba'inat ko kuma sittinat ko kuma awa'ili thamaninat a 60s da 70s da early 80s da yawa sun ɗauko tsare-tsare irin na kafin misali akwai da yawa cikin ƙasashen musulmi da suka ɗauko tsari irin na kwaminisanci sai suka aji dokokin ubangiji an gane tare da musulmin ne amma yayi kama da a kama wani a rike shi a bar Allah an kama kafar wala kenan in ji bahaushe to waɗanda suka kama kwaminisanci a matsayin ita ce uwar gida ita ce jagora ita ce kaza kaza yau ina kwaminisanci yau ina take ta tafi ta mutu ta wargaje ita ɗayan ma za ta mutu ƙwarai da gaske saboda zalunci baya dawwama sun ce az-zulmu la yadumu wa in dama dammar wa in fa'ilahu zalunci baya da wama in ya ɗore kuwa to zai ragargaza ya wance kalar da mai yi waɗanda suka rike kwaminisanci su ne kaza kaza yau sai ga su sun yi fatali da kwaminisanci yau ina rasha yau ina kwaminisancin rasha sai ga kwaminisanci ya kacaccale ya tambaɗe ya wargaje ya ɗaiɗaice ya kacaccale a hannun ba haka ba ne 89 tun daga 88-89 a dalilin wani shiri na shi na gyara mai suna glasnost da kuma perestroika ka gani ko sai ga misali mutane irin su nikolai sosesco na ƙasar romania wanda ya mulki shekara ashirin da biyar yana amfani ainihin da karfe jami'an tsaronsa kawai wajen mutum dubu saba'in ne fi kaɗai allahu akbar yau ga sai ga cicosko malam a wulakanci a kan titi aka wulakanta shi aka gama da shi suka yi watsi da kwaminisancin to kenan abin da nake cewa waɗanda suka rike su a matsayin iyayen giji ina su am lahum alihatun tamna'uhum min dunina la yastati'una nasra anfusihim wa lahum minna yushabun wannan ƙara nuna mana cewa ka riƙe mahalicci ubangiji abin bauta haka ɗin shine hanyar tsira waffaqani Allah wa iyyakum aya ta gaba ta ce mai بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون سي الله تعالى يتي أولنا آية تقبت أربعين هلو بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم الأمر أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون wannan ita ce aya ta arba'in da hudu sura ta ashirin da suratul anbiya bal kai aji wannan magana wannan uslubi ne uslubul intiqal min kalamin ila kalamin akhar bal kai a ji nan maganar matta'ana ha'ula'i wa aba'ahum mun jiyar da kafiran nan daɗi ne su da iyayensu an gane ko hatta ƙala alaihimul umur har rayuwa ta yi tsayi gare su shine malam ke cewa ai amdadnahum bil amwal wal banin wa atalna a'marahum an gane ko eh fashtaghilu bitamattu biha mun basu tsawon rai sai suka shagala da jin daɗi da ita ya akhil idan Allah ya ni'imta ka to wannan ni'imar ya baka ne domin ka yi amfani da ita ka bauta wa Allah ni'imomin Allah kuma kun sani suna da yawa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in ma kuka ce kuna so ku lasafta ku ƙididdige ni'imar Allah ba za ku iya ba fa ya ce ƙullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ina bi madada inda za a mayar da teku su zamanto tawada ana rubuta ni'imomin Allah ya mana kaza ya yi kaza ya yi kaza ba za ku ƙara rubutawa ba da sai tekun gaba ɗaya sun ƙare tawadar ta tafi ba tare da kun iya lasabce neman Allah ba an gane ko to lafiya ɗin na misali ka ga ni'ima ce ko ba ni'ima ce lafiya hankali ni'ima ne idan kana son ka gane cewa Allah ya maka ni'ima to ka kalli wanda ke da kishiyar abin da kake da shi misali mai lafiya ya kalli kishiyarsa shine wa yawwa mai ido ya kalli kishiyarsa shine wa yawwa mai kafa da yake tattaki ya kalli kishiyarsa shine wa gurgu wa haka za wa haka za daga nan sai gane oh ashe Allah ya min ni'ima da haka ne suke cewa wa bi diddiha tatabayyanu al-ashiya wa bi diddiha al-ashiya wai ta hanyar la'akari da kishiyar abin da kake da shi ne al'amura ke bayyana gare ka to mutane kan kasu gida biyu wanda Allah ya matta'a shi ya jiyar da shi daɗi da ni'imomi wani sai ya gode wani kuma sai kafirce to shi ne nan Allah ke hakaito mana a wannan aya ta 44 bal matta'ana haula wa aba'ahum hatta tala alaihim al'umur mun jiyar da su daɗi ne har shekaru suka yi tsayi in za ka sha mamaki idan kana kallon ƙasashen da aka ce suka ci gaba yau kuma sun ci gaba gaskiyan magana yanzu mu ƙasashen da aka ce mu ne duniya ta uku masakin muna kirga abinda ake kira GDP dinmu ne ame in millions menene GDP gross domestic product da shi da GNP dan bambanci ake samu wanda suka ranta economics zama nake magana kai yanzu ka dauki misali ƙasa kamar Niger an ce GDP ɗinsu duka-duka wajen naira a dala miliyan biyar ne kawai a shekara muku najeriya wajen dala aka ce miliyan arba'in abin na hamsin da wani abu yan ƙari ka kwatanta da irin su germany da suke kirga gdp a miliyarat su ba magana miliyan bane ana magana ainihin trillion dollars kuma za ka iska ƙasa kamar germany ana cewa duk aji ɗaya ɗalibai goma sha biyar ne per class per teacher ka haɗa da mu inda za ka zo ka ga yuyuwa a cikin aji astaghfirullah aji ɗaya malam ka ga ɗalibai wajen kusan guda arba'in kila ma fiye da haka na'am tamanin ɗari la ilaha illallah <laughs> to idan haka abin ka ga ajin sai zama abin da bahaushe ke cewa rigar siliki ka san rigar siliki in ka raɗa nan sai nan ya wuce can yaran su keto maka rikici in ka je gyara can sai su balle sai malai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma su saboda abin da ake kira development at-taqaddum al-maddi wal habara wal ruqi al-maddi har ta kai suna kirga GDP ɗinsu a irin wannan mizani din kuma ka iske aji khalas ɗalibai goma sha biyar ne kuma kowane da kwamfuta ya kuma san me yake yi to amma tare da duk wannan jin daɗin da Allah ya musu sun fi kowa kuma kafirci la ilaha illallah kaga sai suka yi daidai da abin da waɗannan kafirin suke ciki bal matta'ana ha'ula'i wa aba'ahum hatta qala alaihim umr suka ɗauki tsayin lokaci suna ga to kiyaman nan abin da ya faru jiya yana faruwa a yau an gane ko ka iske mutum malam ya daɗe yana mulki yana jin daɗi ka ɗauki misali an taɓa fa shugabar ƙasa a ingila ana kiranta victoria tsira ta shekara fiye da sittin tana mulki sittin fiye da haka har ma a zamaninta ana kiran ainihin zamaninta al-asrul victory ko kuma the victorian age lakin aina ainihin ina jin daɗin ina ni'imar ka allam yukhlaqu aw lam yakunu wa wahal shay'un yasunu min al bawari inji malam mai ainihin wato azuhud zuhud saboda haka bal matta'na ha'ula'i wa aba'ahum hatta tala alaihim al don haka ya kai dan uwa idan Allah ya maka ni'imar hankali ni'imar ilimi ni'imar dukiya ni'imar mulki ni'imar goyon baya ni'imar kaza kaza kaza kaza yi kokari ka ci amfanin wannan ni'ima ta hanyar kai ta inda ya kamata misali a wannan wata na Ramadan ya kai dan uwa mai kuɗi nawa ne ka tufatar da su nawa ne ka ba su abincin da za su ci na buɗe baki a wannan gari na Kaduna alal misali a unguwarka ya kai dan uwa mai hali ya ke yar uwa mai kuɗi mata nawa ne waɗanda aka mutu aka basu da ƴaƴa marayu rakwacabcab ba yadda suka yi kuka taimaka musu nawa ne nawa mutum nawa muka je gidan kurkuku a wannan azumin muka kai musu taimakon abinci suna gidan kurkuku musulmi ne nawa mutum nawa ne muka je muka taimaka musu da kuɗin magani ai makasudin makarantu na watan ramadan mu zo mu ji tafsiri saƙon ƙur'ani wannan saƙon ya haifar da aiki daga zukatanmu ba khalas ramadan ya zo khalas an yi tafsiri masha Allah shikenan la tuharriku sakina wala tusakkinu hatta mutaharrika baka motsa wani abun da ke zaune wanda ma ya motsa din baka iya tsayar da shi ya akhil karim idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu ni'am wa dawim 'alayha bi shukri al-ilah fa innal ilaha sari'un niqam bayan kana cikin ni'ima ka gode wa Allah ka guji sabo sabo na gusar da ni'ima nas'alullaha salamata wal afiya bal matta'na ha'ula'i wa aba'ahum hatta tala alaihim al'umur sai Allah ce me afala yarawna anna na'ti al-ardha nanqusaha min atrafiha afahum al-ghalibun cikon ayan kenan ko sai Allah ce afala yarawna yau kafirai ba sa gani ne ba anna na'ti al-ardha min atrafiha mu ne muke zai kewa ƙasa nan kusuha na'am muna wato ainihin samun galaba a kanta muna mata gyaɓuri gyaburi gyaburi ma'ana gyaɓuri muna tauyeta. muna gyaɓurantar da ƙasa kenan yau ba su gani ne muke zai kewa ƙasa muna gyaɓurantar da ita ko ka ce muna tauye ta daga gyaffanta afahumul ghalibun yo kafirai suke da galaba ƙarƙashin wannan aya ko kuma cikon wannan aya ya ƙudu imamu shaukani alaihi rahmatullah a dai cikin fathul qadir yana cewa abinda ake nufi da wato anna na'atil ard din nan yace al-ai ardal kufri nanqusuha bizuhuri alaiha min atrafiha fanaftahuha baladan da baladin wa ardan ba'da ardin haka shauka ne fassara wurin ma'ana kafirai ba sa gani ƙasa muna cinye ta a hankali a gari bayan gari gari bayan gari idan ka kalli lokacin da annabinmu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar duniya cikin ƙasa da rubu'in ƙarni ƙasa da shekara ashirin da biyar malam sai ga yankuna da yawa sun shigo musulunci ko mu wannan yankin namu wanda da an yi maguzanci sai ga musulunci na ƙwanƙwasa ƙofa a yankin borno shekaru 60 bayan annabi ya bar duniya sallallahu alaihi kai ma ƙasa da haka zamanin Hume, jilme ku karanta history da kyau sai ga musulunci malam ya zo ya mamaye ko ina na'am sai ga musulunci aure da yawa a irin su habasha a irin su zanjibar a yankin su mombasa da haka ne masana tarihi ke cewa sai da ma musulunci ya fara zuwa black africa al sauda kafin ya je masar a dalilin hijirar farko da sahabbai suka yi lokacin da annabci na da shekara hudu annabi sallallahu alaihi ya aiki sahabbai su hijira wannan su ne aljuzuru tarihiyya للتغلغل الإسلامي في قارتنا fi في قارة الإفريقية su kaga wannan shine mamaye kasa da Allah ke nufi Allah na cewa yau ba su gani ne kafare ba su gani anna na'til ardna qusa min atrafiha da zai kyau yan wasu kashe waya ko jazakumullahu khaira to wannan kenan sai Allah ce afahumul ghalibun kuma in ka lura wannan abin shine abin da ke faruwa har yau har yau din nan har yau idan ka ɗauki statistic na adadin masu musulunta da adadin masu shiga wasu addinan za ka iske adadin masu shiga musulunci sun biya ba ma a haɗawa kai akwai wani rahoto da ainihin mujallar awake magazine ta 'yan jehovah witness suke cewa suna cewa yau kafin mutum ɗaya ya bar musulunci ya shiga kiristanci a afirka mutum goma sun bar kiristanci sun shiga musulunci waye matsa musu duka tare da cewa kuma abinda musulmi ke kashewa na yada musulunci bai kai kashe ɗaya cikin goma na abinda kirista ke yi ba su ke kashe kuɗi su ke bakirci iri-iri hatta ma ka ga mutum ya zo da suna irin na musulmi amma rabaran fada ne ɗazu zan je sallar juma'a a unguwar barnawa ɗazu ɗazun nan sai na ga aka wani ƙatoto hoto wani rabaran abdulsalam ta ce ayya su kaguwa an tafi jirkice addinin baya ci tunda ba gaskiya ba ne to da bari a yi kame-kame ai ga ma musulmi rabarin faza kuma ƙarya ne duk mun sani yawan musulmi ka taba ganin musulmi an sunan wani john ai gaskiya ba ta bukatar addu'ai ku ne na kan ƙarya sai a ce ai wani ma sunan shi rabarin abdulsalam wai dan wai ka ɗauka musulmi ne ƙarya ne huhun ma'ahu ne musulunci ya fi ƙarfin ya aro wani suna na ƙarya don ya tallata kai shi saboda ainihin ita gaske ce kawai to hikimar ubangiji kenan Allah shi ke cinye ƙasa ga ana ta musulunta tare da ba a kashe kuɗin da suke kashewa ai kaji ya ce innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون أتشكين الأنفال ma'ana waɗanda suke kafirai suna kashe dukiya don faɗa da musulmi Allah ce za su kashe amma za a rinjaye su na sha ba da misali wata rana da wata yan jarida ta zo daga ƙasar australia shekaru kamar hudu bayan september 11 sai suka bazama duniya musamman arewacin nigeria wai suna tambaya ne how do the muslims feel ya musulmi suka ji muka ce mun ji ba daɗi mun ji ba daɗi domin waɗanda suka mutu a wannan wuri ai mutane ne ko ba musulmi ne ai muna tausayawa me laifinsu ko ba gane ba ne na ce amma a lokaci guda waɗanda suke zaluncin Allah ne ke nuna musu ba ku isa ba fa kamar kai ne ka tara ainihin muzuru a ɗaki ka kulle kofa ka kulle windo kai ta dukan shi ya rasa inda za shi in ya taso kan wa zai kai ma ka sani to sai kuma take cewa da ni to ko kuna damuwa da irin halin da musulmi ke ciki na ce ashe sun sani ke sun ce ina ai ba ma damuwa we are not disturbed we are not worried we are not shaken na ce domin ai Allah ya ce dama za ku yi na nuna ta na ce Allah ya ce za ku yi na nuna ta na ce za ku yi dama ce domin Allah ya ce na ja mata wannan ayar innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fa sayunfiqunaha ce Allah ya ce dama za ku kashe kuɗi don ku yaƙi da musulunci God said it kuma ga shi kuna yi na ce kin ga wannan ya kara mana imani da qur'ani ya ce za ku yi tsayar shi kuna tsayar na ce amma ki sha kurumin ki allan da ya ce za ku yi ya kuma ce za a gama da ku lokaci ne lokacin nasuwa sadaka musulmi baya rikicewa ya rude ya abauce ya samu kansa a abin in dai Allah ya baka ni'ima ka kiyaye ni'imar ka ci amfanin ni'imar ɗan jarida kake yi ƙoƙari a aikinka na jarida kar ka yi abun da zai janye fushin ubangiji ɗan a caɓa kake yi ƙoƙari ka musuluntar da sana'arka ka yi iya iyawa don ni'ima ce wani yana neman babu ɗin ya rasa ko ba haka ba amma ka mayar da saboda Allah ya baka jin daɗi ya baka ni'ima sana'a ita ce kawai ka ɗauki mace cinyarta a fili kana taka burki tana dukanka ba kana jin daɗi miskini in tela kake ka yi ƙoƙari kama yadda wannan sana'ar telanci hanyar bin Allah kada saboda sallah ta karato ka dinga kwaso ɗinkunan mutane ka yi ta musu ƙarya wani ya kawo ka karba wani ya kawo ka ƙi sannan ka yi ma nefa ƙarya ka ce wallahi ba kawo ta bane eh ba a kawo ta mun sani amma kada ƙara mata laifin da ba nata ba in mai tuka mota kake ka iske mutum Allah ya hore maka katotuwar mota na'am daga nan zuwa Legas, amma har suna da depot depot na tsayawa ana da ara daga nan ka je makera tudun wulli tudun wane ne wane ne da sauransu anan ake tsayawa kusan kowa da karuwansa inna lillahi wa inna ilaihi yanzu haka za ka gode wa Allah ko kuma a samu wata tsohuwa a lagunguma munafuka mai kashe aure a gidan 'ya'yan musulmi tana safaran 'yan mata ana kai su ainin karantina a jidda da kunni na a jidda wata ran na ji wata tsohuwa tana gaya ma wani mutum to fa kai an yi fa baki to suka ce ashe wai 'yan mata ne da suka kashe musu aure la ilaha illallah suka tafi da su kasa mai tsarki suna mai da 'ya'yan mutane suna kasancewa kawai. Allah ya muku ni'ima kuma ku mai da ni'imar hanyar ya karɓo ubangiji ko akwai kuma wadda da kunni na ji su kuma zuga wata mace zuga ta suka yi ta kashe auren da kawai ta je aikin haji ne ke rabu da shi wannan mijin yake mu ne mazauna nan kasar za mu taimake ki da riyalai ki kashe auren ki zo ki zaman ki Allah ya ni'imta ki ya ni'imta ku da dukiyar zuwa Allah fa ya hana wasu ya baku ba don kun fi su ba sai dai liyabluwakum fi ma atakum dan ya jarraba ku cikin abin da ya baku kar mu tafi da yawa kawai in nuna mana bayan na koro wancan maganar ta cewa ana kashe dukiya dan barna kuma za ka iska wanda suke ba musulmi ba ina fata an gane ko sai su dinga dabaru Allah na cewa awalam an na na'atil arda kusuha min atrafiha ai mukan zo ƙasa mu dinga samun nasara a kanta ma'anan nan kusuha ai na taghallabu alaiha sai ka iske wannan ƙasar ta shiga musulunci wani ya musulunta wa haka za wa haka ba to yawan shiga musuluncin nan ne fa ke damun da yawa daga cikin makiya Allah na baku misalin masu dabara a ce ga rabaran wani daga wannan na koro na shigo cikin bayanan na masu ɗan faɗi saboda faɗaɗa saƙon da ke cikin aya ɗin in sake koma kan wannan magana Allah yana cewa dai ainihin ba su gani cewa mukan zo ƙasa muna tauye ta daga cikin tauyewar yaɗuwar musulunci yanzu ka ɗauki misali statistics al-ihsa'iyyat sun tabbatar da babu addinin da ke saurin yaɗuwa a duniya irin musulunci a yau tare da duk abin da ake shi ya fi saurin yaduwa shi ya fi saurin tallata kansa baya bukatar ado wani kawai zai musulunta ne saboda ya san gaskiyar ne to haka gaskiya take ita gaskiya kamar gwal ce gwal kana kona ta ƙara sheƙi take yi amma abin da yake ba gaskiyar mu sai an yi ƙarya ci ai wani musulmi ne shine rabaran wani a sa sunan musulmi ko ko ka iske a dinga aho tsari irin na musulmi bari mu yi sujuda bari mu yi addu'a duk kalmomi ne na musulmi da sauransu ko ka iske wasu daga cikin kafirar kasan nan da muke da su a arewacin kasan sai ka iske yawanci sai an yi shiga ma irin na musulmi tukun ba ake samun daraja amma ko musulmi ake yaƙar su to amma kuma da laifin musulmi sun karantar da addinin musulunci gare su a baya dole ne kuma ka kalli wannan in ka ki jaki kuma ka dubi taiki an yi lokacin da a wannan ƙasar tamu sai a zo a samu mutum wanda yake ba musulmi ba a yankin plato a yankin ina ne ina ne a ci kayan shi a dan wulakantar da shi hatta a ƙasar hausa ka iske maguzawa an ki a musuluntar da su a mai da su kamar wato shanu irin na tasa kuma da sunan musulunci dan mai mutum da kai masa wannan wulakancin ba zai ji zafi ba in za ka yi magana ka yi adalci in ka kalli ɗaya nan ka kalli wannan janibi shi sa dole ne a gyara a samu generation na masu kira zuwa ga musulunci su yada addinin nan su yi masa karatu mai kyau su san musuluncin su kuma san zamaninsu don su tafi da da'awa yadda Allah ta baraka wa ta'ala wato yake nufi Allah kai mana muwafaka da haka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa afala yarawna anna natil arda ardha nanqusaha min atrafiha afahumul ghalibun shin ba sa gani ƙasa muna ciccinye ta mana muna samun galaba a kanta daga gefanta shin suke da nasara ne kalmar afahumul ghalibun an gane ko sai a shauka ne ke cewa lil inkar wal fa'u lil kuma atafi mun riga min bayanin atafi a baya an gane ko yace lil atafi ala muqaddarin kama za'irihi misali a baya na cewa afala ya rauna eh to sai kammala yana cewa ai kaifa yakununa ghalibina ba'da naqsina li ardihim min atrafiha ta yaya ma zai yiwu a ce kafire ke da galaba bayan ga yankunan kasashen su na musulunci na ta yawan kamewa sai kammala da cewa wa fi hadha isharatun ila annal ai kaifa yakununa ghalibina ba'da naqsina li ardihim min atrafiha ta yaya ma zai yi a ce kafire ke da galaba bayan ga yankunan su na musulunci na ta yawan kamewa sai kamala da cewa wa fi hadha isharatun ila annal ghalibina humul muslimun cikin wannan aya akwai ishara akwai 'yar manuniya da ke nuna maka cewa masu samun galaba dai su ne musulmi walaƙad sabaƙad kalimatuna li'ibadil mursalin innahum la'umul mansurun kalmar mu ta riga ta gabata waɗanda za a taimake su sune bayanmu na gari fatan mu Allah ya sa da mu Allah zai daga addininsa amma fa sai musulmin gyara hali amma a waye gari kafirai na shan giya musulmi na shan giya na'am kafirai na da ainihin gidaje na guest house ana sabon Allah ana kai 'yan mata ana bata su musulmi na yi ina ka kwanciyar hankali muna ɓoye kaya muna ƙuntata ma junanmu ana kashe aure ana tsafi ana cin naman jariri a billah ana tona kabari ana fidda gawawaki don a yi kuɗi don a yi mulki malamai na ɓoye gaskiya saboda wani makhaluki alal misali ya'ya ba su abin iyayensu na'am mata ba sa ma iya mata mazajen su biyayya alal misali da Allah ya ce mazaje na kha'intar matansu zan yi tafiya zan tafi London ya je zauna a hotel yana ta zinace zinace ya kwaso kazanta ciwo irin su AIDS da kanjamau ya kawo gidan. na'am ba ilmantarwa to da irin wannan ne fa musulmi ke samun ci baya ke samun naqasu ke samun nasara Allah ka tsare muka kare mu aya ta gaba ta ce قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينظرون qul ka gaya musu ya rasulullah wannan wani irin uslubi ne wanda a ciki Allah ke ilmantar da annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ka gaya musu qul wani abin da zai baka sha'awa da yake kusan kullun in muka tashi tattaunawa misali da wasu daga cikin abokananmu kiristoci muka ce da su kun gani a cikin bible ɗinku Allah ya yi bayanin bayyanar annabi Muhammad sukan ce a ina ah, abu ne mai sauƙi ka je ka karanta tsohon alkawari littafin deuteronomy ko kuma kubuwar shari'a 18-18 18 a ciki aka ce Allah ne ya gaya ma annabi Musa Allah ya ƙara masa aminci zan aiko wani annabi daga cikin wata kabila yar uwar wannan kabila din kuma zan sanya kalma ta a bakinsa ma'ana shi wannan annabin ummi ne wanda bai je makaranta ba Allah ne ke jibintar ɗawainiya ta ainihin wato ilmantar da shi tare da kalmar ɗawainiya ba ka danganta ta ga Ubangiji saboda ɗawainiya a hausa nauyi ne sai dai ka faɗe ta kawai saboda hausa ce kawai ina fata an gane ko to kaga mukan ce da su a wannan wurin zai faɗi magana saboda Allah ne ce da shi ya faɗi in huwa illa wahyun yuha allamahu man shadidul quwa so daga cikin Allah zai sanya magana a bakinsa Allah kan ce da shi qul qul qul qul wannan shine malaman tafsiri ke kira uslubu talqin wato salo na lakanta ma annabi magana kace kaza kace kaza kace ya rasulullah to daga ciki qul innama undirukum bil wahyi gaya musu innama ni fa kawai saboda lafazin innama tufidul hasr wal qasr ka'idar ita ce idan inna wanda inna a duniyar larabci takan zo ne akalla tana da functions guda biyu aiki guda biyu takan yi masuna nasaba takan kuma fa'idantar da ƙarfafawa ne ko ba haka ba inna yusufa talibun misali kaga nan ta yi fataha ta kuma ƙarfafa hiya nasiba wa hiya mu'akkida to amma wannan aikin nata kan canza daga fataha daga kuma karfafawa takan yi inqilabi ta koma zuwa ga wani abu da suke kira hasriya da kuma qasriya wato takaituwa da kuma tsukuwa cikin abu daya a lokacin da ka jona mata ainihin ma tana da kuma ire-irenta inna ma kaifa ma haifu ma ainama da sauransu misali innama unzirukum bil wahayi ni kawafa ina gargadin ku ne da wahayi ma'abota ilimi suka ce wahayin nan ana nufin qur'ani ne an gane ana nufin qur'ani ne shine wahayi anan a bara mun yi amfani da lafazin inda wahayi ya zuwa qur'ani a wurare yawa ko yawwa to a wannan wuri qul innama unzirukum bil wahyi da wannan qur'ani qul innama unzirukum bil wahyi al-imam shaukani ce ai bil qur'an wala yasma'u as-summu dua na'am idza mai idza ma yunzarun as-summu kurame ko kuma ka ce kurma yau ai ba ma zai iya jin wannan kiran da kake masa ba a lokacin a gaɗe shi to wala yasma'u sum din cikamakin maganar annabi ce sallallahu ko ko magana waye domin a cikin aya ɗaya maganar ta zo qul innama unzirukum bil wahyi wala yasma'u summu du'a idza ma yunzarun to shine suka ce wala yasma'u sum wannan ba cikon maganar annabi bane akwai khilafa suka ce ko dai ka ce innama hiya innama min tatimmatil kalami alladhi umira an-nabiyyu sallallahu an yaqulahu lahu aw min kalami allahi rabbil alamin an gane ka gaya musu ne ina gargadin ku ne da wahayi wahayi kuma shine qur'ani babu wani abun da za ka gargaɗi mutane da shi su gane su fahimta ga masu rabon ganewa fiye da magana Allah ko ba haka ba amma wala yasma asumu du'a ka sani fa kurma shine asum ba zai ji wannan kiran ba kaga nan wace irin kurumtaka ce kurumtaka irin ta ainihin ruhi ta kasa gane gaskiya ba wai dan ba ya ji magana ba hmm. summun ne bukumun ne umyun fahum la yaqilun ko fahum la yarji'un a wata ayar saboda haka ba sa ji idan an kira su a an miƙa musu kira zuwa ga bautar Allah subhanahu wa ta'ala don ya nuna maka wato tsananin zurfin da suka yi wajen bata kenan na'udhu billahi min zalik aya ta gaba ta ce min ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين Allah ta'ala yana cewa wala in massathum nafhatun min azabi rabbik wallahi idan wani yanki dan ma'anan nafha suka ce ashe'ul qali wani dan bantori wani ɗan yanki na azabar ubangijinka inda zai same su eh malam ce walau juz'un yasir min azabihi saboda tsabar raki la na ya lana inna kunna zalimin ka ji suna cewa kai co wallahi mun zalunci kanmu e eh, abinda suke kira dinnan a baya babu shi kenan. za su fara da dama. za su fara al'i'tiraf cewa su azzalimai ne sun yi kafirci kuma haka abu yake aya ta gaba ta ce me ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال أو تقرأ مثقال وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين wannan ita ce aya ta arba'in da bakwai sura ta ashirin da Allah ta'ala yana cewa ونضع الموازين القسط ليوم القيامة سبحان الله زام كفا زام أجي سكيلي سكيلي إرن أدلتي ما لم الموازين أنن وصف موصوف بالقسط ما أنا سكيلي نين أدلتي لا إله إلا الله wa nadau al-mawazin al-qist li za mu kafa sikelin awon aikin kowa babu zalunci ba sikelin duniya ba ne an gane ko lita deka lita, ko gram mm an riga an ƙara wannan duniya an riga an batta an samu kai a wata rana ce kuma wata rana da Allah ke cewa yau manatuwis sama a ka tsayi sijilli lil kutubi kama bada ana awwal halkin nu'idu wata rana ce da Allah ke cewa yau matubula sara'iru fama lahu min quwwatin wala nasir wata rana ce da Allah ke cewa hadha yawmul fasli jama'anakum wal awwalin fa in kana lakum kaidun فكيدون القيامة كين اتشي القهطاني كي يوم القيامة لو علمت بشره لفررت من ولد ومن اوطاني يوم تشققت السماء بهوله وتشيب منه مفارق الولدان راند da samaniya ke bindiga tana kecewa tana ɗayewa tana kuma za ka ga wato kawunan yara ƙanana na bullo da furfura saboda tsoro na wannan lokaci ɗin to ita ce Allah ke cewa wani ba'ul mawazin alƙistali yau qiyama za mu kakkafa za mu ajiye sikeli-sikeli na adalci yaushe sai ce yau qiyama me yasa ya ce yau qiyama me yasa bai ce yawmil qiyama ba ballantana ka ce yawmi muta'alliqun ne bi mahdhufin muqaddar bi ai wa nadha'u al-mawazin al-qist fi yawmi ba haka kira take ba yawmal qiyama me yasa ce yawma dan me yayi mai sai ka ce li'annahu maf'ulun fihi li'anna al-wada'a yaqa'u dhalika al-yawm shi yasa yace me wa nadau al mawazin al qist li yawm al qiyama an gane karatun li yawm al qiyama bai ce yawm al qiyama ba inda ya ce da sai ka kaddara cewa al maf'ul ne me fihi yana cewa za mu ajiye wato mizani saboda wannan rana ta kiyama fala tuzlamu nafsun shai'a kuma don me aka kira qiyama qiyama saboda ya ce mai yaqumu an-nasu li rabbil alamin eh wato fala tuzlamu nafsun shai'a, a wannan rana ba za a zalunci wata rai da komai ba saboda a wata aya ce la zulmal yawma yau wannan rana babu zalunci wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha eh wa in kana mithqala habbatin in ya zamanto abin abinda za a auna din eh, sai ka ce wa in kana al mawzun mithqala kenan mithqala kamar wato ainihin khabaru me kenan kana kenan amma suka ce wa in kana mithqalu a wata wa in kana mithqala habbatin min khardalin idan abinda za a auna wa mutum na aiki ya kai gwargwadon khardal kwayar gadagi ka lura ba fa gadagi ba kun san gadagi ko menene gadagi gadagi fa daban kuma gadagi daban eh san a kaduna kuke ko na'am ba na son ce ainihin nan zazzaune kuma ba ta kai kano hausa ba mm, ba haka lamarin yake ba zage-zage akwai hausa mun sani ko shakka babu to abin da nake so na ce a nan wa in kana mithqala habbatin min khardalin khardal abu wanda yake dan firiri dan fyandoro dan karami dan kaso ka ce kamar kwayar gadagi ba gadagi ba gadagi kila ciyawa ce to gadagi fa abu kamar ƙwayar zarra an atom like ma'ana abinda da za a auna mutum na aiki in ya kai ƙanƙanin ƙanƙani to ataina biha za mu taho da shi ma'ana a nuna maka cewa subhanallah sikelin ubangiji babu abinda da zai bari inna lillahi wa inna ilaihi raju. shi yasa ce yake cewa fa man ya'mal mithqala me dharratin khairin yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara Allah ka samu ga alkhairi to amma kuma Allah ka taimake mu yi alkhairi din saboda aikin ka ne ake nuna mutane a'malukum uhsiha alaikum faman wajada khairan falyahmadillah ومن وجد غير ذلك فلا يلومن illa nafsahu. saboda ka Allah ta'ala na cewa in abin da aka auna ya kai mithqala habbatin min khardalin mhm, ataina biha za mu taho shi subhanallah wa kafa bina hasibin Allah ya ce mun isa a matsayin masu ƙididdiga kajifa ai mun isa a matsayin masu aje sikeli na lissafi kuma komai ya tafi daidai wa daidai wa sai wannan magana an ba Allah ba subhanahu wata'ala duk wani gwanin lissafi za ka yi kuskure kwamfuta tana rikicewa ko wata rikicewa a magana ta ƙari. mr mathematician sai ƙara lissafi amma ya yanki duro ya kama kafar wala to Allah fa wa kafa bina hasibi na ya kamata mu tsaya barakallahu li wa lakum fil qur'an al azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikr al hakim wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa wa سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهل السلام عليكم مالم don Allah menene hukuncin mace wacce take son wani namiji ba don kome take son sa ba sai saboda Allah ba wai saboda wani abu da yake da shi ba menene hukuncin wannan sannan kuma a ƙarshe don Allah tana so malam ya taimake ta da addu'a a kan Allah maɗaukakin sarki ya cire mata son wannan abin nan domin abin yana damunta to dangane da cewa hukuncin mace wadda take son wani mutum saboda Allah ma dan komai ba to da farko dai dama soyayya don wa ya kamata a yi ta ai yarwa kin yi daidai ki so shi saboda Allah kuma in dai aka ce saboda Allah ne ba za a yi tsammanin shiririta ko wasa ko wargi ba kenan ya shigo so kike saboda Allah to abin da ake tsammani shine sai ku yi kokari ku yi aure ko ba haka ba kuma shi ma saboda Allah ba shiririta ba wasa ba wargi saboda Allah bai yi mu dan wasa ba domin ya ce afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina me la turja'un wannan kenan amma kuma kika ce tana roƙon Allah ya cire mata me son shi a yau kina son shi dan Allah kuma me ka maganar a cire abun ko dai ban gane ba dai <laughs> eh ai abin da kawai zaki ba maganar shikenan a ci in mm, ki roki Allah ta Allah ubangiji wannan bawan Allah da nake so saboda girman ka ya Allah ka kawo sanadin da ainihin zaka hada mu a aure saboda mu raya sunnan annabinka ne haka haka ya kamata abin ya kasance yawa amma ta yiwu tana da uzuri watakil tana ganin yiwuwar haka din ba zai yiwu ne? to kuma kar ta ci gaba da zama cikin kwazabar zafin soyayya kar ta fada cikin wani hali to wannan gaskiya ne sai ta roki Allah ya mata abin da yake shine mafi daidai muna fata Allah ya gama kowa da rabonsa ya kuma kare mu daga sharrin shedan Allah ya samu dace tambaya ta bi ta ce malam dan Allah menene ingancin magana akan man shamfo ito eh kasan an ce ahlu makka ta adra bi sha'abiha wai yan makka sun fi kowa sanin garin makka ka su yan uwanmu mata yan uwa waɗanda wasu ke shafawa su ya kamata su gaya mana menene shamfo din nan ni dai na san wata rana taɓa wata lacca a garin wari a delta ga yan uwa mata da wannan magana ta taso sun ƙare ni da ilimin da ban san shi ba kan harkar abun nan shamfo wasu suna cewa ai shamfo kawai mai ne da ake shafawa kan gashin ya mace saboda gashin ya yi tsafta ya yi kyau ya yi kaza kaza amma kuma akwai wanda ke sa mai ɗin ko kuma gashi ɗin ya zama ya kauri kamar roba akwai wanda kuma ke canza texture ma'ana yanayin halittar gashi ya mai da shi wani abu daban to in har wannan bayanin haka ne in kuma ni ba manci abin da aka gaya min na yi ba to in dai shampoo kawai mai ne don gyara gashin kai ya sa ya yi ƙanshi ya yi sheƙi ya yi taushi ga mijinki wannan babu laifiya. in dai bai canza halitta ba idan kuma bai janyo an kashe dukiya mai yawa ba a bar abin da ya fi muhimmanci don ba a ɗibi kuɗi a kan shamfo ba alhali ba a da isasshen abinci a gida alhali yara ba su da kayan sawa ko ba gane ba alhali ga school fees ba a biya ba ba ka barin mafi muhimmanci ka koma zuwa ga mai karamin muhimmanci akwai ka'ida da ke cewa idza ta'arada al wal muhim fattaqdimu lil aham idan muhimmi da mafi muhimmanci suka haɗu sai a ɗauki mai mafi muhimmanci wannan kuma shine abin da malam Nasiru Sa'adi ya faɗa cikin al-qawaid al-fiqhiyya yace idza tazaham adadul masalihi yuqaddamu aula awla min al-masalihi wa tazahumul mafasidi yurtakabul adna الأدنى من mafasidi. idan wannan benefit ne wannan benefit masalih masu suka haɗu to sai ka ɗauki wannan ya zamantowa maslaha da haka in tafi da nisa babu laifi a yi amfani da shampo in ya tara sharɗin da aka ambata amma idan shamfo na nufin yana canza ma gashi halitta misali yarinya ya canza gashin ya zama fari ko ya zama wani abu daban an gane ko ko kuma koyi ne da arna ko a ɗibi kuɗi a kai musu to haza la ya ko kuma a tana yi ne kawai don ta fito a ganta a duniya ta fitar da gashin kai mazaje na ganta la Allah ce wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha saboda haka ina fata Allah ya sa an fahimci wannan amsar ya kome mana muwafaka tambayar ta ta uku ta ce don Allah malam muna son ko kuma suna son ƙarin bayani akan yin kitso da zare yin kitso da zare wannan al'ada ce da ni tun tasowa ta na sani a wannan ƙasar matan wannan ƙasa suna yi ko da ke yawanci a wanda ake yi da roba ana kiransa wai kitson ibo a baya kenan amma mu ma a namu wannan yanki na ƙasar hausa mata kan sa zare a ɗaure gashi ɓangare ne na adonsu ɓangare ne na kwalliyarsu shari'a ba za ta ce a wannan abun haramun ba ne saboda me wato duk abin da mutane ke yi na al'adunsu na ado ba laifi ba ne sai abin da sa shari'a amma na san ana wannan tambayan ne saboda misali matsalar wankan janaba ya za a yi saboda idan ka kama gashin nan ka ɗaure da zare ko da roba to akwai yiwuwar wannan matar fa janaba ta same ta ko ba haka ba akwai yiwuwar jinin haila ya zo mata to ya za a yi ne ito in dai wanka ne to dole sai an warware wannan kitsan saboda ainihin ruwa ya shiga ba kamar alwala ba da malamai ke cewa walaisa ala ya hallu iqasiha ba dole bane ta warware ainihin kitso to ai ko kitson da suke cewa ba sai ta warware ba ai suna nufin gashi da gashi ne amma nan gashin ne fa aka ɗaure shi tamo ta yanda ruwa ba zai iya shiga ba kenan idan ta yi wankan janaba akwai yiwuwar samun lam'a a gashi ko babu wannan yiwuwar akwai to ka ganin sai a mai da hankali ina tsammanin wannan ne yasa ake irin wannan tambaya din amma ordinarily ado mace yar ado ce awa man yunashsha'u fil hilya wa fil khisam ghairu mubin amma saboda wannan yanayin kina iya ɗaura wannan gashin amma fa ki sani zaki gamu da aikin warwarewa saboda ruwa ya zuba Allah ya samu dace ya ce assalamu alaikum malam me matsayin telan da yake yi wa mata ɗinki mai suna mai nuna tsiraici to gaskiya ba daidai ba ne tunda dai ka ce yana mata kitso abin nan afuwan ɗinki wanda ke nuna tsiraici ya taimaka musu abin Allah ke ko ba haka ba kuma ai ya kamata duk sana'a ma a ce akwai tsafta ciki duk sana'a ya kamata a ce mai sana'a ya tara abubuwa kamar guda uku yi don Allah ya ƙware akan sana'ar sannan kuma ya zamanto ba wai neman abin duniya ba ne ke masa jagoranci saboda haka tsammaninmu shine duk tela musulmi mai kishin musulunci ba zai yadda a ce yana ɗinka wa ainihin mata tufafi da ke bayyana tsiraici ba in ka ce to ainihin sana'a ta ce me laifi na sai mu ce to za ka iya ɗinka ma yarka wannan rigar ɗinka ma yarka kar ta sa hijabi ta fito da cinyarta a fili ana kallonta za ka so haka mahaifiyarka za ka yi mata haka to don me ka kyamata ma kanka mummunan abu amma kake so ga sauran jama'a afala taqilun kuma in ka dogara da cewa ai sana'a ce ah to ka dinga sai da maka abin nan yan fashi bindiga mana ka ce ai sana'a kawai nake yi ai ba duk sana'a bace take samun halacci sai ka kalli tasirin wannan sana'a da haka musulmi ya zamanto mai kokarin tsaftace harkar da zai yi ya kalli menene ya halatta menene bai halatta ba hausawa na cewa wai zafin nema me kuma gaskiya ne zafin na ba kawo samu kar ka yi ta hau ma mm, hau mm. ka dogara ga Allah Allah zai azurta ka wastarziqillaha mimma fi khaza'inihi fa inna zalika bainal kafi wan nuni Allah ya samu dace ce assalamu alaikum malam shin menene hukuncin wannan um, ina neman ƙarin bayani akan wannan kalma da ake kiranta da suna family planning shin yana da kyau na yayi ta saboda karancin abin da yake da shi to kalmar family planning kalma ce expression ne guda ɗaya amma mai ɓangare biyu farko dai ga family sannan kuma ga mai planning larabawa suna kiran wannan wai tanzimul usra tsara iyali to ai musulmi a wurinsa komai a tsare yake ko ba haka ba musulmi komai nashi a tsare ne saboda ma tsarin musulunci aka ce karka auri mace fiye da ɗaya in ka san ba za ka yi adalci ba wa in khiftum Allah menene ta'dilu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba in khiftum Allah فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ku auri abin da ranku yi muku sukari abin da ranku yi muku zuma na mata bibbiyu uku uku hurhudu in kuna jin ba za ku iya adalci ba to kaga sharaɗi kwakura da ɗaya kenan kaga wannan tsari ne tsari ne idan aka yi maka haihuwa an ce iyaye su shayar da ɗansu nono shekara nawa walwalidatu walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'a shekaru biyu dindi kaga tsari ne mahaifa ta riga ta huta a lokacin amma family planning ya jama'a inda za mu ɗauki abun a tarihance wannan wani shiri ne aka yi shi kawai saboda wai rage yawan jama'a musamman lokacin da mutane irin su robert malthus ya bayyana a ingila ya fito da abin da ake kira Malthusian theory inda yake cewa wai ƙasa tana samar da wato ainihin shuka in arithmetic progression amma kuma mutane suna wai yaduwa in geometric progression saboda haka dole a rage jama'a aka samu mutane irin su Margaret Sanger yar America ta fito da shegantakar PPFN ko kuma PPFA Planned Parenthood Federation of America suka fito suna cewa ya kamata wai a rage mutanen duniya da kamar biliyan biyu saboda wai an yi yawa da yawa ka ji mutumin da ko fifikin sauro bai halitta ba amma yake wannan kirinki da karambani saboda mutum to kuma jama'a da suka ce a rage su ne mutanen afirka da latin america li'annan masaki ko saboda ba mutane ba ne wallahi haɗayen na cewa these people are the human weed duk wanda ya karanta agrikson ya san menene weed menene weed gyauron ciyawa gyauro duk shuka da za ta fito ta dami asalin shuka ana kiranta weed it has to be removed wai mu ne human weed gyauron dan adam saboda haka plan ne na musamman kuma wannan shiri ya tabbata ne karara 1974 a shekarar da shugaban america na 50 na 37 ya sauka da kan Richard Nixon ya kafa kwamiti karkashin Henry Kissinger sunan rahoton muna da takardar aka yi makin ɗinta MMM akan cewa dole ne kawai a rage mutanen duniya saboda ana da yawan gaske kar a yadda kasashen nan masu tasowa adadin yawan su ya kai mutanen China misali yanzu misali mutanen China an ce in ka kasa duniya gida shida za su ɗauki 1 over 6 ya yeah. 1 over 6 da haka ne ainihin can ta zamanto alaƙaƙa ga amerika yau alaƙaƙai saboda masifa yawansu ga tocin sunan sun cika gari technology ɗinsu abin yana addaba su to suna jin tsoron wannan yawa a ce ga yawa kuma ga ƙarfin imani na musulmi suka ga wannan haɗari that cannot be tolerated saboda haka a fito da wannan dabarar da wannan makircin da wancan tsiyatako ƙayyade iyali rage haihuwa birth control idan kalmar ta yi zafi za ce a a rage a faɗo ta kalma daban saboda ka ni ya jama'a ba na goyon bayan a aiwatar da irin wannan shiri ballantana malamai sun zauna fiye da shekara ashirin a jidda sun ba da fatakan haramcin family planning amma a lokaci guda kuma idan misali yawan haihuwa na jawo mace barazana ba ta da lafiya kullum cikin lolayi to ya halatta kai ya waje ba a dakatar da haihuwar dalili ita tata rayuwar ai tabbas ce ga ta a hannu ba zai yiwu ka yi digirgire da rayuwar da take tabbas ba saboda wanda bai zo ba tukun mama wannan ba har ma suna cewa inda mace za ta samu ciki kuma wannan ɗa ya zama malformed menene malformed ya zauna a karkace yana barazana ga rayuwarta in aka samu likita da ya tara sharuɗa uku ya ba da shawara azar da ciki. ya zamanto musulmi ya zamanto ƙwararre ya zamanto mai amana suka ce ko da ba musulmi bane in dai yana da ƙwarewa da amana ya ba da firskowa da shawara a zudda cikin dalili saboda ba za a bar wannan ciki ya barazana ga rayuwarta ba dan ita tabbas sai shi kuma yaron ba tabbas bane amma magana cewa saboda baka da hali baka kan san kai family la ya akhil karim je kai aure ka ƙara na biyu ka ƙara na uku ka ƙara na hudu adadin bakunan da ke Allahu akabar dinnan su ƙaru mu kuma gaya wa makiya Allah mutu bi ghairikum inna Allah alimun bi zati sudur amma ka zo da mataka kwaya ɗaya wai kai ɗan boko a mota kwaya ɗaya mota ma ita kanta ta rowa duka duka kujerun mota kwaya biyu ne kawai saboda masifar rowa ka ce waka ai the more we produce the scarcer the food becomes wannan ba daidai ba ne ya jama'a ya jama'a eh, idan mutum ba shi da hali a lokaci guda kuma ba wai mun ce irin mummunar al'adun nan ta bahaushe mu yadda da ita ba ne bahaushe ne zaka iske mutum ba shi da abin da zai ci ba shi abin da ya mallaka ya je ta kara mata no ba mai da wannan ba an gane ka iske mutum da kire da gidan da zai kwanta amma saboda an bashi fatawa an ce wai idan baka da kuɗi ka yi aure idan kai talaucin bai tafi ka sake to da tsakuwa zai auren babu inda hadisi ya karantar da wannan saboda haka mu ba ba tare da wancan mummunar al'ada ba mu kuma goyi bayan wancan tsari na turawa ba wattakhizu ne wabtagi bayna zalika ne mai sabila idan da hali ayi auren nan Allah ne ke ba da ci Allah ne ke ba da shayarwa kuma ‘ya'ya idan Allah ya kawo su a yi musu tarbiyya ta musulunci a kula da su in an samu matsala da ke barazana ga rayuwa a dakatar har Allah ta'ala ya ba da lafiya Allah ya mana mawafaka ya samu dace ce assalamu alaikum don Allah menene hukuncin azumin wanda yake yin gaba menene hukuncin azumin wanda ke yin gaba azuminsa daban gabarsa daban in dai musulmi ne shi ya yadda kuma gaban nan haramun ce bai halatta ta ba shi kenan yana da azuminsa Allah zai ba shi lada kuma za a buɗe masa fayil na wannan gaban da yake yi kowane da nashi fayil din amma Allah ya taimake mu bar irin wannan halin gaba da to tambayoyin sun kare yan uwa nan za mu tsaya a wannan wakokin da na wallafa su na riga na ba yan uwa malam mai kudi maika ga sanyi su da yawa amma wannan za su iya karanta larabci karka je ka ɗauka kawai ka mai da shi kayan ado ka ce ai malam ne wannan rubutu ma sha Allah sannan sai ka ninke ka aje a daki ɗayan bari ga sunan eh, ba sanin yanzu za ku raba ko sai daga baya na dai sauke alƙawarin da na riga na yi a baitoci biyu game da rasuwar dan uwana a Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ji kansa sannan da baiti goma sha tara kan yan fina-finan Hausa na karanta su so na cika alƙawari Allahumma izzal islam al muslimin ko za ka yi bayani ne? Eh, bayani shi ne. wanda duk ya karba ya kokari ya yi kofi ba irin wannan abin da ake yadawa handset cewa in ba ka yi malam da na yi wannan tambayar eh. cewa don kwanan da akwai kamar a da akan wasu fotokofi cewa in ba ka yi ba zuwa kwana kaza ko abin nan zo an ƙara zuwa shekaru cewa idan aka yi shekara tara ba ka yada ba wani masifa na iya samun mutum wane wane wane wane in ka eh, wannan kan magana ce mara kyau eh, duk wanda ya zo ya ce wai takarda in baka yada ta ba kafin kwana ka zo wannan wahayin shedan ne kuma ƙarya suke masu wannan magana akwai wanda min text a Kano kwarai ya faɗa ya min da turanci sai na ce da shi fear Allah stop spreading ignorance go back to school sai zo same ni ashe kuma ashe dalibi na ne kuma sai ce wallahi malam ai na turo maka ne dan ko za ka yi commenting na ce da na yi commenting kuma ka gani ai saboda haka wannan magana ba gaskiya ba ce kawai mun rubuta ne saboda dalilai da yawa farko azabar dalibai ɗalibai wajen ya'ani kishin harshen larabci da kuma nuna damu kan abin da ya faru yaɗon fim na banza da kuma abin da ya faru na ainihin kisan kai Allah ya ji mu gaba ɗaya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala walhamdulillahi rabbil alamin matakan gyara boko da musuluntar da shi wanda suka sha jin kasa kasai da na yi kowa azuka sun sha na sha ba da misali za ka iya musuluntar da boko ta hanyar misali fa musuluntar da abcd na boko maimakon a for apple ka ce a for Allah ka zo aji ka ce to ɗalibai na yau assalamu alaikum rahmatullah yau zan karantar da ku matakan musuluntar da boko the steps of islamizing bokoism shekaru ta ka ce a for Allah maimakon a for apple day for blackboard amina yau me apple apple in an saya an cinye ya kare amma ka fara nuna ma yara ka gina musu imani a for Allah na son tambaye ku ku taimake da su b for bismillah c uh for me for kalimatar shahada ko ka ce c for charity okay uh d for me for da'awa jamil ina so sai mun kai karshe da ku in zai samu eh boko fahimta aka ce ko ba haka ba a musuluntar da abu a baka zo kana a for apple b for black ba na'am wa alaikum salam jamil to ai ku za ku taimaka ai ba ni kadai ba ne ba za ku bani da kayan ni kadai ba an gane ko amma na tabbatar muku na wata lakta a jami'ar abuja na jefa wannan challenge din wani dan uwa sai da ya taso takanas daga gwagwalada mutumin jihar nasarawa ne har kano ya same ni yace to malam the challenge you have thrown has been taken up and these are the latest fully islamized ce ga suna musuluntar da su sai dai za ka gamu da matsala wajen x ya za ka yi da x cikinan a for Allah ko ba haka ba b for bismillah ko for baraka zai yi ko ba haka ba ne c ka ce charity ko kalimata shada yadda nake faɗi d for da'awa kudi for din kudi for okay abin shi da'awa ko din a b c d sai e for iman no e ku ce for enlightenment ba laifi bane kasa abinda muke nufi da ya bada ma'ana mai kyau ɗaya kenan na biyu kuma mu canza ainihin tsari mu ce e for enlightenment ko e for education ko ba haka ba f f a b c d e f f for fatwa ko f for furqan ko fatiha ko fathu wal fatih f kana da wato abubuwa da yawa da za ka iya kawo a wani e f g for Hmm? G for guidance. Yayi shirya. Muna neman guidance na Ubangiji. Ihdina siratal mustaqim. Ko ba haka ba? G for guidance. Okay, A B C D E F G H huda ba fa J ba. Ko ba haka ba? H huda. Menene huda ne wai? Hada huda. hudan lil sai mu ce h for huda h i dan i islam i iman i isra i da sauransu na'am a inda za mu sami wato lafazin larabci to mu bar da larabci sai inda ho ihsan sai inda muka kasa na arabiya sai mu je ga english misali kamar enlightenment da muka faɗa ko education h i j janna je جهاد je a wannan gaba kafin mu karisa nake so in ci wani abu kuka ce jihad na zo shigowa nan daidai mashiga na alfalahul islami ko kuna da signboard to amma me kuka rubuta a moto me moto mataki shi'a kirari sai aka sawai crusade for me na gani a rote da safe a cikin allon makarantar alfala ne alfala ko to ma kuma sai aka rubuta wai take crusade for uplifting islam kalmar crusade hadari ce dan asalin kalma kalma ce ta zagin musulmi ya za ku ba ku sa wannan kalma a wurin dole mu cire wannan musa jihad for uplifting islam ita ce kan amma crusade shi abin da aka kashe musulmi a andalus ta kamata mu ɗauki kalma wadda take mai muni gare mu ba wadda take da nasi historical antecedent please remove it delete it a for allah b for bismillah ina tawa ne laraba sun ce ma takarrar takarrar a for allah b bismillah sai yi charity ko kalmata shara d da'awa a e education f fatwa furqan fatah wanda muka zaba g guidance g h h huda i iman ihsan na islam j jihad ko janna Hmm? ko jamal kyau man bashi jihad ko justice a ah, in dai muna da arabiya to ba za mu je ga turanci ba sai inda abin ya zama da yar wahala an gane ko hijk ka'aba excellent ka'aba inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubaraka ka'aba hijk kl لمن قال ليلة القدر لي ال لا إله إلا الله كلمة تايوكو ال لباس libas tufa ko lai lai lauh allo lauh yawa lauh tunda ya fi dacewa tunda ana magana karatu ne to ga allo ko ba gane ba ne ita ajk m masjid m masjid m muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam نص مسلم مؤمن محسن متقي وهكذا مجاهد ام كده سيكم مين ان نور ان نبي نقاب جميل an gane ku lmn sai me o tunan kake da matsala inda ne to sai ka je zuwa ga turanci kalma mai ma'ana yadda ka ɗauka education O, obedience jamil obedience amanan kasan obedient to Allah Allah kai za a bi shi an gane ko ka iya nemo wani amma obedience ta yi op hmm? piety ta kawa kenan tsoron Allah p i e t y piety tsoron Allah kenan ko yayi saboda arabiya a arabiya babu ainihin fa sai